Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha tara da talatin da ɗaya da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma si. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Juma'a shida ga watan Disamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta umarci jagororin jam'iyyar Democrat da su ci gaba da rubuta daftarin bayanan tsige shugaba Trump. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ta yi dakarun Iran sun kashe sama da mutane dubu ɗaya. akalla mutane 62 ne suka mutu ciki har da kananan yara da dama a lokacin da wani jirgin kwale-kwale da ya ɗauko bakin haure sama da 150 ya kifi a gabar tekun atlantika na kasar murtaniya kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar kano da ke arewa maso gabashin najeriya ya rattaba hannu a kan sabuwar dokar da ta tabbatar da sabbin masarautu hudu da gwamnatinsa ta kirkiro. sanda aka ce mana kotu ta ce ba a yi su a kan tafarki na daidai muka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga ƙarshe yau gashi nan an mata dirka da idan babu dakin ba a sa rodi ba yau masarautunmu an yi dakin an sa rodi sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar masu sharhi a kan siyasar duniya sun fara bayyana matsayinsu a kan kalaman da shugaban Faransa ya yi inda ya buƙaci matsayin jin shugabannin ƙasashen yankin Sahel na G5 game da sansanin sojan da ƙasar ta Faransa ta kafa a yankunansu. Sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar take gabatarwa, inda a yau likita za ta yi bayani akan gashin gashi wato physiotherapy. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi a jiya Alhamis ta umarci jagororin jam'iyyar Democrat da su ci gaba da rubuta daftarin bayanan tsige shugaba Donald Trump tana mai ayyana cewa shugaban ya yi amfani da karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba Pelosi a cikin wani takaitaccen bayani ta ce shugaban Amurka ɗan jam'iyyar Republican ya ki kiyayewa da ƙa'idoji a matsayin shugaba, kana kuma ya saba rantsuwar da ya yi na kiyaye kundin tsarin mulkin Amurka da ya nemi ƙasar Ukraine ta ƙaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin wanda ake ganin zai ƙalubalance shi a zaben shugaban ƙasar na shekarar 2020 daga jam'iyyar Democrat. tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden don ya taimaki kanshi yayin da zai sake neman takara gaskiya a bayyana take a cewar pelosi shugaban ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba domin ya amfani kansa a siyasance ko da zai jefa tsaron ƙasarmu cikin wani yanayi Pelosi ta buƙaci ɗan majalisa Gerald Nadler wanda shine shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilan Amurka inda aka fara sauraron bahasin tsigewa a ranar Laraba da ta gabata da kuma wasu sauran shugabannin kwamitocin jam'iyyar Democrat da su rubuta daftarin tsige shugaba Trump. A jiya Alhamis wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ta dakarun Iran sun kashe sama da mutane dubu ɗaya a cikin zanga-zangar makonni uku da ta ɓarke sakamakon haka kwatsam gwamnatin Iran ta kara farashin man fetur. ya nuna cewa gwamnatin Iran ta kashe sama da Iraniya dubu tun lokacin da aka fara zanga-zangar. A cewar wakilin ma'aikatar wajen Amurka ta na musamman a Iran, Brian Hook, Hoke ya ce ma'aikatar wajen Amurka ta samu wasu hotunan bidiyo dubu talatin da biyu a ciki har da hotunan bidiyo da aka ɗauka a kudancin Iran inda ake zargin dakarun juyin juya hali na Iran suka fatattaki wasu gungun masu zanga-zanga kana suka buɗe musu wuta inda suka kashe mutane da yawansu ya kai ɗari. Hook ya kara da cewa dakarun Iran sun jikkata dubbai da dama da kuma kama wasu akalla dubu bakwai. huk ya amince cewa adadin waɗanda suka mutu yana da matukar wahala ka tabbatar da su, amma ya bayyana cewa muna sane da ɗaruruwan da yawa ne. Wata mai bincike ta ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International, Mansura Mills, ta ce ba za ta ce komai ba akan mutuwar mutane dubu ɗaya da aka ce, kuma za su tsaya ne akan alƙalman da ƙungiyar Amnesty ta ce na mutum ɗari biyu da takwas akalla mutane 62 ne suka mutu ciki har da kananan yara da dama a lokacin da wani jirgin kwale-kwale da ya ɗauko bakin haure sama da 150 ya kife a gabar tekun atlantika na ƙasar murtaniya da ke afirka ta yamma a cewar hukumar kula da bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya jiya alhamis Hukumar kula da bakin hauren ta ƙasa da ƙasa wato IOM ta ce mutane 83 da suka tsira sun ci gaba da yin ninkaya har zuwa gabar ruwan bayan da kwale-kwalen nasu ya kife da ya yi karo da wani dutse a cikin tekun a ranar Laraba da ta gabata. Yanzu haka akalla mutane goma da suka tsira an kwantar da su a asibiti yayin da wasu kuma suna samun kulawa daga hukumomin Murtaniya. hukumomi a murtaniya sun yi matukar kokari wajen aikin haɗa kai da kai ɗauki tare da hukumomi da suke wurin a garin nuwandubi na arewacin ƙasar a cewar babbar jami'ar kula da bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya iom a murtaniya laura lungroti labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jami'an tsaron Amurka da na Burtaniya sun sanar da tuhume-tuhume akan wasu sanannun 'yan rasha biyu masu aikata laifuka a yanar gizo. Ana zargin su da aikata laifuka a cikin shekaru goma da suka gabata da ya janyo rasa dubban miliyoyin dalolin Amurka ga jama'a a faɗin duniya. Maxine yakubet dan shekaru 32 da kuma igor Trashev dan shekaru 37 su ne jigo a cikin rukunin 'yan rasha da suke yin kutse da aka fi sani da suna evil corp da suke amfani da manhajar intanet ta yaudara suka saci sama da dala amurka miliyan 100 daga ɗaruruwan bankuna da kuma cibiyoyin kudade a sama da kasashe 40 a cewar jami'an an gurfanar da yakubet da turashev a kotun gunduma da ke yammacin jihar pennsylvania inda ake tuhumar su da laifuka goma da ya hada da haɗin baki kutsen na'ura mai kwakwalwa da kuma yi wa banki zamba da ya hada da tura wani sako na bugat don su saci bayanan masu ajiya da kuma wasu bayanai na bankuna daga na'urori masu kwakwalwa da abin ya shafa. Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. Da maraicen jiya ne gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje. ya rattaba hannu a kan sabuwar dokar da ta tabbatar da sabbin masarautu hudu wanda gwamnatinsa ta kirkiro a matan mayin bana daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari hakan ya biyo bayan karatu na biyu da na uku da 'yan majalisar dokokin jihar suka yi ne akan daftarin dokar bayan amincewa da hukuncin babbar kotun kano wadda ta ruce tsohuwar dokar da ta kafa masarautun guda hudu wato masarautar bici da gaya da rano da kuma karaye. ta zama cikakken doka ta kuma masarautu Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan bayan da ya rattaba hannu akan sabuwar dokar a gidan gwamnatin Kano. Tanadin dokar ya ƙunshi samar da majalisar sarakuna ta jihar Kano wadda shugabancinta zai rinka jijjiyawa tsakanin sarakunan yayin da kuma wani sashe ya yi magana a kan hanyoyin kudaden tafiyar da ayyukan masarautun na yau da kullum kamar yadda shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta jihar kano rabin labaran abdulmadari ya yi bayani ai da ma daman 3% ne ake cira daga kudaden kananan hukumomi da haka ake gudanar da ita wannan da ake gudanar da masarautar jihar Kano da haka yanzu kowace kowane masarauta yawan local government ɗinta yawan yadda za a ciri wannan 3% shine da ta za su gaba da kula da wannan masarautar nasu na haka ba da aka kara gwamnati lodi ba inda kuma aka ce an kara gwamnati abin da zai fi karfin ta tunda dama abu ne na tsarin doka na 3% daga kudin kananan hukumomi kuma daga kuma abin da aka tara kuma da 10% da ita gwamnatin jihar Kano take bayarwa gaba ɗaya ba daidai za a yi tunda kowace yawan local government ɗinka yawan kudin ka mun faɗi ma gurare da da yawa da muka ce harkar addini zamantakewa da al'umma duk abin da ka sani sarki yana da iko ya sanar da gwamna ko ya zo da bakinsa ko ya baya a rubuce. Tuni dai al'ummomin yankunan sabbin masarautun ke ci gaba da bayyana murna. Honorable Bashir Adamu Gaya daga masarautar Gaya na cewa. Sanda aka ce mana kotu ta ce ba a yi su a kan tafarki na daidai muka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga ƙarshe Allah ya anshi addu'anmu yau gashi nan an mata dirka da idan babu dakin ba a sa rodi ba yau masarautunmu an yi dakin an sa rodi majalisa ta sa ta daure Allah ya sakawa wannan 'yan majalisa da alheri Allah ya sakawa mai girma gwamna da alheri. To amma Alhaji Musa Shu'aibu Ungogo guda cikin masu adawa da kirkiro sabbin masarautun ya ce. Raba zumunci shi abinda gwamnatin nan ta kenan mafi yawanci saboda an kewaye mai gwamnatin da mutanen da makadan na gargal mutanen da za su haɗa amma ba za su iya rabawa ba su suke kai shi kan wannan abu amma tunda haka suka zaɓa duk mutumin da ya abin da ya ga dama zai ga abin da baya so wani abu ba sabo ba wani abu ne sabo sun saba su iyayensa da kakanninsa na wannan sarki sun saba da wannan gwagwarmayar tun da wannan abin man ai a kan yaƙi suka gada to yaƙin yanzu ya gama an daina yaƙi na takobi sai da ilimi ni a sanayyar da ne wannan sarkin da makarrabansa wannan abin zai zama wasan hausa ka tsaya ka gani kai gwamnati shekara takwas ɗan siyasa yi sakin kano ado da yarsa shekara hamsin da uku yana sarki da gwamna goma sha biyar yayi suna ina wasu ma suna lahira da wannan sabon doka da gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya a hannu yanzu akwai sarakuna masu daraja ta ɗaya guda biyar a jihar kano kenan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria da Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda masu sharhi a kan siyasar duniya suka fara bayyana matsayinsu bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya buƙaci jin matsayin shugabannin ƙasashen yankin Sahel na G5 game da sansanonin sojan da ƙasar ta Faransa ta kafa a yankin na Sahel da sunan yaƙi da ta'addanci. wakilin murya amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani A taron kungiyar kawance ta NATO da ya gudana a birnin London ne shugaba Emmanuel Macron ya nuna rashin jin daɗi a game da yadda talakawa a yankin Sahel ke sukar lamirin ƙasar Faransa a dalilin matakinta na kafa sansanonin soja da sunan yaƙi da ta'addanci. Saboda haka ya buƙaci shugabannin Jason Sahel su je Faransa don halartar wani taron da zai jagoranta a tsakiyar watan nan da muke ciki domin su gaya masa zahirin abin da ke ransu akan wannan batu. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires. dai furucin na Emmanuel Macron suka fara ɗaukar hankalin masana a jamhuriyar Nijar. Wani fitaccen ɗan siyasa malamin masani Adamu na cewa. Eh, Faransa tana so ta yi ɗauki matsayi na eh, ƙasa mai faɗi a cikin duniya amma ba ta da ƙarfin hakan. Kuma ta yi la'akari da inda dai ta bar ƙasashen Afirka suka kubce mata to karyata ta kare kenan cikin wannan halin ne eh, makuran yake bugisa ta yake ba a nan ba a nan wannan ai umarni ne yake basu da faransa ta tashi karya darajar saifa ta tantubai mutane a ra'ayin shugaban kungiyar alternative espace musa cangari kalaman shugaban na faransa barazana ce ga demokradiyyar afirka shi wannan magana da ya yi magana ne wanda duk eh, dan afirka ba zai yi daɗi ba a ce shugabanninmu namu wani shugaba na wata kasa zai ce su zo su bashi kaza kaza kenan ya nuna kaman shi mai gidansu ne shi ne ya rinjaye su abin da yake so za a yi kawo yanzu ba a ji matsayin waɗannan shugabannin ƙasashe biyar da emmanuel macron ya gayyata ba sai dai tuni 'yan fafutuka suka shawarce su akan bukatar watsi da wannan mataki muna hawatan kasu tahi kuma su nuna kishin kansu su nuna kishin kasashensu su nuna da muna da manufofi ba za mu iya mu jarraba irin wannan abubuwa in ko za su tahi kamata a ce a duka kasashen na sahel ya zamanto ran da su za su tahi su sugun na gaban macron suna bashi hakuri ko suna bashi hujja ya kasance mutane za su huto su ce lalle mu abin da muke fata su kwashi kayan su babban abin da yake faruwa yanzu shine ita faransa ba ta iya ta janye sam sam sam daga kasashen afirka saboda eh, ta sani in babu afirka shugabannin da ma da kansu sun ce eh, za ta koma wato kasa ta ashirin a karin tattalin arziki na duniya kenan ta san abin da ke eh, matsayinta a cikin afirka kuma ba ta iya tabarma ma eh, kasashen da suke gasa musamman ma china eh, india ko ma rasha ko american kankanta rashin ganin wani sakamako na zahiri a dangane da dalilan yaƙi da ta'addancin da aka bayyana a matsayin hujjar jibge dakarun yammaci a kasashen sahel shine mafarin wannan kace na ce ta tsakanin faransa da talakawan kasashen da ta yi wa mulkin mallaka lamarin da ya sa wasu ma ke zarginta da hada baki da 'yan ta'adda zargin da ta sha karyatarwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma masu sauraro ga wannan somin taɓin kuma mun ji daɗin hukuncin da kotu ta yanke na cewa tsahin gwamnoni duk wanda a wurin ma wanda tsohon gwamna kada a biya shi kuɗin fansho abu ne wanda abin wani ciki domin suna cutar talaka ka kwashe kuɗi ka zo duk wata irin kama su akwa ibon duk wata ana ba gwamna wai miliyan hamsin miliyan arba'in ya zalunci ne wannan banda kuɗin da ka sata sai a dakaci shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe goma na dare da minti goma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan gashin kashi wato physiotherapy a turanci tare da jaddada muhimmancinsa da kuma tattauna abubuwan da ke tilasta gashin kashi. Tare da ni a cikin shirin akwai TP Aisha Yahaya. Barka da wannan lokaci. Barka barka Ko za ki wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan gashin kashi? Shi wato gashin kashi sunan shi physiotherapy a turance yana taimakawa da dawo da amfani da motsin mutum haka dai mai ciwo irin su buguwa su karaya ko irin masu shanyewan jiki kamar stroke kenan ana da musu da amfani da motsin jiki da amfani da motsawan jiki ruwa kankara ko zafi muna yawanci amfani da abin zafi shi yasa ake ce mana magashin gashin kashi din duk da dakin yi magana irin akwai waɗanda in suka samu ko shanyewar jiki ana musu gashin kashi to banda wannan shanyewar barin jiki ko kuma shanyewar gaɓoɓi shin akwai wani abu da yake sa ake yi wa mutum gashin kashi eh gaskiya akwai na ce ma akwai karaya kafin a yi ko aiki wanda za a yi wa aiki kenan za mu masu kafin a yi masu aiki wasu ragon gabobin da kansu sandare da kuma bayan aiki ma za a yi masu ko ma wanda ba aiki ko da an ɗaure kenan su ma ana musu akwai masu ciwon baya wanda ma yana yawanci faruwa da mutane kusan kowa zaki ga yana fama da ciwon baya to su ma ana musu irin gashin kashin nan da ciwon su wuya dan targade ciwon kafa haka da sauransu su arthritis irin gogan kasusuwan nan da ake duk ana musu shin menene ma muhimmancin gashin kashi in mutum na da matsala a ce bari mu dauna shanyewan jikin shi yana taimakawa ya dawo mutum da amfanin hannun ko kafa motsin ya dawo iya yadda zai iya dawowa don ba lallai ya dawo daidai sosai ga baki ɗaya ba amma iya yadda zai iya dawowa motsin zai dawo da amfani shi yana dawowa to yana ɗaya daga cikin shi kenan ya dawo maka da shi sai kuma yana kuma hanawa ya ci gaba da ɓaci. Wato idan mutum ya samu shi eh, shanyewar ɓarin jiki ko kuma wata gaba a jikinsa shi wannan gashin kashin yana hana sauran gaɓoɓin su samu wannan matsala? Eh, yana hanawa saboda kin gani in kana yi kana motsa kana komai yana ƙara taimaka mishi so yana hanawa sannan kuma yana hana abin ya sake faruwa shin ana yi wa yara ma ko jarirai ko kuma sai mutum ya kai wani shekaru ya dan tsufa ne ake fara masa irin wannan gashi na kashi daga jarirai gaskiya har tsofaffi baki daya ana yi musu su jarirai wasu zaki ga an haife su da matsala kamar kafofin zaki ga wasu a juye su ana iya masu gashin gashi don a dawo da shi daidai sannan kuma akwai wasu zaki ga an haife su da shanyewar hannu wato a lokacin haihuwa wasu ana samun akasi a dan samu matsala a wurin jan bebin sai ki ga ya samu matsalar hannun to shi ma ana mashi wasu zaki ga an haife su su ma da dan matsala su gaskiya ki ga ba sa tafiya da wuri ba sa zama ba sa ya kai stejin da ya kamata suna tafiya suna zama suna rarrafe zaki ga duk ba a yi to duk su ma ana musu to zaki gani har zuwa kan tsofaffi ga baki ɗaya ana yi shin sai mutum yana da wani ciwo ne ko kuma wata matsala ne ake ake masa gashin kashi ko kuma mutum mai lafiya ma zai iya zuwa asibiti ya ce a dan mummotsa masa gaɓoɓinsa don ya ji daɗin jikinsa. Gaskiya mai lafiya bai fiye ba su dai masu lafiya za mu advice su su su dinga motsa jikinsu da kansu ba sai sun zo asibiti ba sun sa an musu. Suna da lafiya dama ana encouraging mutane ana dan so mutane su dinga yin exercise wato motsa jiki. To shi mai lafiya zai iya wannan shi wannan kanshi zai sa shi jin daɗin jiki ba sai ya zo asibiti ba. <laughs> Kowane irin nau'i na motsa jiki zai yi misali ko tafiya ko kuma akwai wani nau'i guda ɗaya na motsa jiki da ya mutum ya kamata ya riƙa ko kuma ko irin aikace-aikacen gida misali mata ya ishe su. Gaskiya kowane iri zai ko aikace-aikacen ya amma dai ya fi a ringa tafiya. Tafiya kamar irin ki yi da sauri shi ma ba normal tafiyan ki yadda kike yi ba ki dan dinga tafiya da sauri ko a cikin gidan ki ne sai ki yi ba sai kin fita waje ba. Ki yi ki je maybe ko a cikin wurin zaman ki ne falon ki ne ko ɗaki ki je ƙarshe ki dawo ki je ƙarshe ki kamar minti talatin haka kina yi ko su uku haka a sati yana da kyau. To shin akwai wani nau'i na abinci da ya kamata mutane su rika ci don ya taimakawa kashi da kuma gaɓoɓin jiki? Eh to gaskiya kamar irin su abu kamar madara yana taimakawa ana so gaskiya su protein da su kashi haka da sauransu yana yi yana taimako gaskiya ba laifi. Wato shi kashin kamar kaza ko rago na mama da ake ci shi ma yana taimakawa dan adam wajen taimakawa kashinsa? Eh kamar kashi shi kamar gashin su ragu za ku iya dan dafa abinci haka da shi da sauransu akwai su abin calcium din daga ciki da zai amfani mutum da shi in kai tafashe da shi suna ruwan naman ka da sauransu kai amfani da shi a abinci pti aisha so zaki ga cewa mutane sukan kwanta in suka tashi sai su ce kai wuyana ko kuma hannuna ko wani abu makamancin haka yana ciwo shin mutum sai ya zo asibiti an yi mishi irin wannan gashin kashi ko kuma akwai irin kwanciyar da ma ya kamata mutum ya rika yi yi don gujewa irin waɗannan ciwuka na jiki in mutum ya tashi daga bacci. Gaskiya yanayin kwanciya na sa irin wannan. In ka kiyaye ba sai ka samu matsala ba amma in ka samu matsalan kuma za ka iya zuwa asibiti in bai dena ba. ka je gaskiya da mika sosai gwanda ka zo asibitin a ganka. So amma dai da za ka ka kiyaye mm. sai ka samu filan ka wanda ba shi da tauri da yawa ba ba laushi da yawa ba. Amma wanda kamar in ki dan kwanta haka ta bayan shi za ki ga ya dan fito da dan shifin ki kaɗan amma ba ya lomi ga baki ɗaya ba kuma ya koma ya tashi ga baki ɗaya to irin shi wanda zai tsaye da daidai shi kashin bayan ka yadda yake abin da yawanci yake kawo su ciwon wuyan da ciwon bayan ke kun ga muna da kashi a baya tun daga wuya har baya wurin zama so akwai yadda kashin yake so ana so ya tsaya yadda yake ba a so ya lankwashe da yawa inda ya kamata a ce ba a lankwashe yake ba sannan ba a so ya miƙe da yawa inda ya kamata a ce ba haka ba so saboda haka ana ya kamata a ce ka yi samu ko filanka ko katifanka yadda da ba wanda masu laushi ba ko taurin da yawa balle shi filo wanda zai hana wanda zai canza yanayin kashin ka na baya <laughs> bayan mun ji yadda ma mutum ya kamata ya kwanta don gujewa irin waɗannan ciwo na gaɓoɓi ko kuma ƙashi ko kuma tsokokin jikin ɗan adam shin misali zama fa shi ma akwai yadda ya kamata a yi a likitance eh gaskiya muna yawan ba da shawara in mutum zai zauna ko a gida ne ko a ofis ne ko a mota ne ka zauna a kujera mai baya muna yawan ba da shawaran a zauna a kujera mai baya shi kuma mai baya in babu abin kasan baya kwai sai ka dan sa filo da za ka sa a daidai kasan bayan ka shi ma kamar da na ce da zai daidaitu da yanayin kashin bayan ka so haka ake so ba a so ka daɗe a zaune ko ka daɗe a tsaye so idan ka daɗe a zaune kamar kai minti talatin wurin aiki ko alam ne ka saka sai ka rinka kokari kana tashi ka dan miƙe tsaye ka dan lallankwasa bayan ka da jikin ka dan wuya ka dan jujjuya shi sai ka koma ka zauna ka ci gaba da aiki muna ba da wannan shawara. To a so tari zaki ji mutane suna cewa sanyin kashi sanyin kashi shin a likitance akwai wata cuta da take da nasaba ko kuma mai suna sanyin kashi ko kuma yaya abin yake? Gaskiya babu babu sanyin kashi da na kula gaskiya ni dai a nawa fahimta a Hausawa abubuwan da basu gane sosai akan shi ba um, game da ciwon kashi su suke ciwo sanyin kashi yawanci kamar daji ne sai ki ji ana daji daji daji fasarar shi kamar kansa nasa amma at the same time sai ki gani kuma mutum abu da yawa zai samu mutum da ba su gane kan shi ba sai su kira shi daji to kamar haka sanyin kashi ne amma babu ita a likitance. <laughs> To kamar wasu cututtuka ne hausawa suke danganta shi da shi wannan sanyin kashi. Akwai rheumatism akwai wani abu kamar rheumatic arthritis shi ciwon akwai sojojin da ke yakar cuta in ta shigo jiki dan adam shi ne sai su dubi su ga cells inda tissues in jikin mutum shi kanshi sai su ɗauki. ɗauke shi a kaman cuta ne da ta shigo masa sai su yaƙe shi sai su atakin na gaɓoɓin ɗan adam sai su janyo mashi cuta da ciwo sai ga suna cikin bala'in ciwo sosai da nakasa wasu zaki ga ba sa iya motsa zaki ga 'yan yatsun ma sun canza yanayin yadda suke da gaɓoɓin dai haka gaskiya to shine gaskiya abin da suka fi dangantawa da sanyin ƙashi daga ƙarshe wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu domin ganin cewa idan irin wannan ta same su sun garzaya sun je je asibiti domin a ɗauki matakin da ya dace da kuma yadda za su rika motsa jikinsu domin gujewa aukuwar wani shanyewar ɓari na jiki ko kuma wata cuta ta gaba. muna da wannan matsalar mu ba ma son zuwa asibiti ko ciwon kai kake ji ya kamata a ce ka je asibiti yana nuna maka cewa akwai matsala a jikinka saboda haka dan Allah in dai kuna da matsala a jiki kun dai ji ko wani ciwon da baku san kan shi ba ko yaya ku kokari ku je ku ga likita idan likitan ya duba ku ya gani ya ga cewa kuna da buƙatar ku je gashin kashin nan za a turo ku gashin kashi sai ku zo ku fara kuma wanda suke da lafiya gaske ana so sosai har da marasa lafiya ma dai amma dai ku ringa motsa jiki akwai mahimmanci ko da su uku a sati ne sai ku ware ku ringa yi ba sai kun yi gudu ba ba sai kun yi wani ba kawai tafiya ko da a cikin gidanka ne za ka iya ka zagaye gidanka ka zagaye gidanka kai wurin minti talatin ko arba'in kana yi amma idan kana cikin yi in ka ji wani jiri ko wani ciwo ko ka farga gani duhu duhu ko ka ji wani ba daɗi ka zauna kar ka ci gaba kar ka dage ka ce sai ka yi dan an ce kai akwai wani kamar sara da mutane suke da shi zaki ga in suna zaune haka bobin jikinsu sukan dan daddanna su yakan yi ƙara kaskas wasu har wuyansu su juya ya yi ƙara wannan a likitance yana da fa'ida? Gaskiya ba shi da fa'ida ba mu ma fiye su gaskiya ba mutane ma dai suna irin wannan. Shi shi ma yakan jawo wani cuta ne? Eh saboda yawan yin shi haka kowane gaba na da properties su in kana yawan mammatsa su kana yi suna wannan wasu zaki ga suna losing properties su nan gaba kuma yana yana kawo irin sa arthritis haka yana gaskiya yana da dan matsala ba dai kowa ba amma yana yawan mutane. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin wacce muka kasance da ita a cikin shirin wato. PT Aisha haya? Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da ta bamu. Mu huta lafiya. ga labaran a takaice shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi a jiya Alhamis ta umarci jagororin jam'iyyar Democrat da su ci gaba da rubuta daftarin bayanan tsige shugaba Trump tana mai ayyana cewa shugaban ya yi amfani da karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba. A jiya Alhamis wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce teyu dakarun Iran sun kashe sama da mutane dubu ɗaya a cikin zanga-zangar makonni uku da ta ɓarke sakamakon haka kwatsam gwamnatin Iran ta ƙara farashin man fetur. Akalla mutane da biyu ne suka mutu ciki har da ƙananan yara da dama a lokacin da wani jirgin kwale-kwale da ya ɗauko bakin haure sama da ɗari da hamsin ya kife a gabar tekun Atlantika na ƙasar Murtaniya. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma kafin mai sallama da ku muna taya iyalan marigayi Alhaji labaran mai ƙarfi, sarkin noman toto da na Alhaji Halluru Tambuwal OON. Murnar ɗaurin auren 'ya'yansu barista labaran Shu'aibu Magaji da amaryarsa barista Maryam Halluru Tambuwal. Wanda insha Allah za a ɗaura da ƙarfe biyar rana a yau Juma'a shida ga watan Disamba. a masallacin Abu Huraira da ke gwiwa low cost a Sokoto. Muna fatan Allah ya sanya alheri ya kuma ba da zuri'a ɗaya ba amin summa amin. A madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Sai CD da ya haɗa shirin ya ba da umarni da injiniyan mu na yau, ni Zahara, ki ci huta lafiya.